لله ما في السماوات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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي جساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da ikonsa da baiwarsa ya sake zagayo da mu cikin wannan wata mai alfarma watan ramadan watan alkhairi watan ramadan watan alkur'ani mu yi kokari bayan allah mu ribaci dama da allah ya ba mu ta rayuwa da lafiya mu yi kokari bayan allah mu ribaci dama da allah ya ba mu ta rayuwa da kuma lafiya waɗansu mun yi azumi da su bara bana ba mu yi da su ba waɗansu mun yi azumin da su mun ɗauki azumin da su amma kuma ba cikin ƙoshin lafiya ba duk lokacin da Allah ya ba mutum dama a rayuwa ya gaggauta ya gaggauta amfani da wannan dama babu abu da mutum ke dama mafi muni a rayuwa kamar dama da Allah ya bashi na lafiya da rayuwa ya yi wasa da wannan dama mu yi ƙoƙari mu tsaya mu yi ibada mu bauta ma Allah a cikin tauhidi da kuma ikilasi mu aikata ayyukan alkhairi wadda za su amfane mu a duniya da lafiya, muna roƙon Allah ya sanya mu cikin bayansa da za su ribaci dukkan alkhairai da yake bayarwa a watan ramadan Allah ya sa mu amfani dukkan alkhairan da Allah ke saukarwa a cikin waɗannan kwanaki na ramadan baki daya Allah ya sa alkhairi ya tabbata a gare mu Allah ya tsare mu daga asara Allah ya karɓa mana ayyukan mu Allah ya albarkace mu yau ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da shida dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wadda ya yi daidai da sha takwas ga watan shida ko dubu biyu da sha biyar muna roƙon Allah ya mana jagoranci muna roƙon Allah ya mana jagoranci Allah ya samu dace da daidai Allah ya samu dace da daidai to bana insha Allah za mu tashi da tafsiri ne a farkon suratul hujurat suratul hujurat sura ce madaniya kamar yadda muka sha nanatawa galibi idan ka ji an ce sura madaniya ce to galibin abinda suran take karanta zuwa hukunce hukunce na shari'a da Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta mu bayi wanda za su yi addini da shi daga cikin manya-manyan darussa da suratul hujurat take karanta zuwa shine hana mutane yin bid'a a cikin addini hana mutane yin bid'a a cikin addini annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yana daga cikin mafi sharrin abinda mutum zai aikata mai muni annabi yace daga cikin mafi sharri annabi yace bid'a Allah ya tsare mu daga bid'a wadda ta bayyana mana da kuma wadda ta koyi mana suratul hujurat tana karantar da ladubba yadda al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, al'ummar musulmai waɗanda suka yi imani da Allah da ranar alkiyama za su mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. yaya ake mu'amala da manzon Allah kimanta manzon Allah darajanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duka suran ta karantar da daga cikin abin da suran ta karantar kuma ta karantar da mu dubba na yadda za mu mu'amalanci junanmu mu ya mu a cikin girmamawa da mutuntawa da kuma kauce ma cutar da junanmu a lokacin da muke mu'amala a tsakaninmu suran ta yi bayani game da falala da Allah ya ma mutane falala da Allah ya ma bayan sana addinin musulunci dukkan abin da Allah ya azurta bayi da shi na alkhairi babu abin da ya ɗara addini zama alkhairi a wajen mutane muna godiya ma Allah a bisa ni'ima ta addinin musulunci muna godiya ma Allah a bisa ni'ima ta addinin musulunci Allah ya mana jagoranci to an sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim sarki yace bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya kira yi waɗanda suka yi imani domin lokacin da Allah zai yi umarni ko zai yi hannu yakan kira yi waɗanda suka yi imani da shi ne kuma suka gaskata shi suka yarda shi Allah su ne suka yi kuma tsayuwan daka akan wannan akidan to yakan kiraye su sai ya umurce su da abin da za su yi wanda zai zama musu alkhairi a duniya da lahira ya kuma hane su abin da zai cutar da su a duniyarsu da su. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah la tuqaddimu baina yadayi Allah wa rasulihi Allah ya ce kar ku gabata a gaba ga Allah kar ku gabata gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku aikata wani aiki kar ku yi wani furuci gaba ga Allah gaba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasulihi kar ku gabatar da wani furuci ko aiki gaba ga Allah gaba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku faɗi abinda Allah bai faɗa ba ku sai Allah ne ya faɗa kar ku faɗi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai faɗa ba ku ce manzon Allah ne ya faɗa kar ku aikata wani aiki wadda Allah bai umurce ku ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai umurce ku da aikin ba ku gabatar da shi kuma ku ce addini ne Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kar ku yi haka duk abin da kuke bukata na addini abin da kuke bukata ku bukata ku bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi abin da kuke bukata ku nemi yardan Allah to ku jira Allah ku jira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su nuna muku yadda za ku yi a lokacin da ya kamata ku yi da kuma yanayin da ya kamata ku yi bayan Allah muna ji mafi munin abu a cikin addini shine bid'a bid'a shine kirkiran wani abu a wajen addini wanda bai da asali a musulunci a shigo da shi cikin addini kuma a nuna cewa addini ne na Allah wannan shine mafi sharrin al'amari a cikin al'amurra mafi nuni baki daya al-imam malik yana cewa duk wanda yayi da'awar wata bid'a ya kirkiri wani abu ko aka kirkiro wani abu ya fara ganin wannan abin ya dace ko yana da kyau al-imamu malik wannan mutumin kamar yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ha'inci al'imam malik ya ce duk wanda ya kirkiri wata bidi'a a cikin addini ya kuma ga wannan bidi'an ta dace a yi ta a bauta ma Allah da ita a nemi lada a wajen Allah da wannan bidi'an al Malik ya yace me wannan aƙidan yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne da haƙinki cewa ya ɓoye wani abu a cikin addini daga baya aka bayyanar ma al'umma wannan abin bayan Allah muna fahimta Allah ce kar mu gabata gaba ga Allah kar mu gabata gaba ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da furuci ko aiki wattaqullaha Allah yace ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alim lalle Allah mai ji ne Allah kuma mai ilimi ya ayyuhal na amanu Allah ya ce waɗanda suka yi imani da Allah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku dinga ɗaga saututtukanku muryoyinku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da za ku yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da za ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kar lokacin da kuke magana da shi muryan ku ya ɗaukaka a sama da muryarsa wannan ya zama rashin ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah muna fahimta malamin musulunci suka ce duk lokacin da aka zo ana karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to lokacin da za a karanta maganarsa a daidai wannan lokacin idan ka daga sautinka suka ce ka daga sauti ne akan sautin manzon Allah Allah wattar maganan da yake yi aka ce kar sahabbai su daga murya a sama da shi ina wannan maganan ita ce aka rubuta mana a cikin littafi lokacin da ake karanta alkur'ani lokacin da ake karanta sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiru ake yi a saurara a ji wani sako ne suke dauke da shi domin mutum ya gaggauta amfani da su domin ya samu tsira Allah ya ce ya ayyuhan nabina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi kar ku dinga daga saututtukan ku muryoyinku a sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala tajharu lahu bil qawli kuma kar ku dinga bayyanar da zance gare shi lokacin da kuke magana da shi kar ku dinga magana da shi a bude, a bayyane ka jahari ba'dikum li ba'din irin yadda kuke bayyanar da magana sashin ku da sashi mun fahimta ko yadda zan yi magana da kai yadda za ka tsaya ka yi magana da ni Allah ya to in za ku yi magana da manzon Allah kar ku yi irin wannan magana da shi idan za ku kiraye shi yadda za ka kira ni ka kira sunana yadda zan kira ka in kira sunanka yadda za ki kira ƙawarki ko ƴar uwarki to ba haka ake kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ba kuma haka ake mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen magana ba bayan Allah muna shi ko duka wannan Allah na mana ladabi ne na yadda za mu mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala tajharu lahu bil qawli Allah sai kar ku dinga bayyanar da magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ku dinga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka jahari ba'dikum li ba'd irin yadda kuke bayyanar da kira ko kuma tattaunawa a tsakanin sashin ku da sashi kamar wani ne ya tambayi Allah yake to Allah don me yasa ka mana wannan dokokin Allah yake an tahabbaba amadukum ai li Allah a amadu Allah ke don kar ayyukan ku su bace wa antum la tashkurun ko kuma ba ku san ba sun lalace ba rashin ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin abin da ke lalata aikin mutum rashin ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum zai yi idan ya yi wani furuci ko wani aiki wannan furucin sai ya zama rashin ladabi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya taɓa zakka idan ya taɓa hajji in ya taɓa sadaka duk abin da ya yi Allah kan watsar da shi ba shi me yasa saboda kai rashin ladabi wa manzon Allah an ta habata a amalukum Allah ya ce na hane ku ne game da mummunan ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don kar ayyukan ku su baci wa antum la tashkurun ko kuma ba ku sani ba daga sauti akan sautin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bata aikin da bawaye bawa zai yi shekaru da yawa yana ibada yana bauta ma Allah idan yayi rashin ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sai ya watsar da aikin duka yace bai so kuma ba zai karɓa ba zai mishi sakamako ba wa antum la tashkurun Allah sai ba ku sani ba kuma sai mutum ya tafi filin alkiyama a gobe kiyama ya je ya samu duk aikin da yayi babu shi a gaban Allah bayan Allah muna ji ka san babu wani wanda yake kimanta manzon Allah kamar Allah duk yadda kaga wani zai kimanta manzon Allah zai girmama manzon Allah zai mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai darajanta manzon Allah ba wadda ke kimanta manzon Allah kamar Allah subhanahu wa ta'ala ashe idan Allah zai kimanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ashe duk wanda ya walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah zai bar shi ne Allah ba zai bar shi ba idan da za ka yi tilawan alkur'ani ka dinga bin kan manzanni da annabawa da Allah ya ambace su a cikin alkur'ani dukkan su baki ɗayansu duk wanda Allah ya zo magana da shi yakan kama sunansa na yanka ya kira shi ya yi magana da shi amma bai taɓa kama sunan manzan Allah ba alaihi salatu wassalam duk inda kaga sunan manzon Allah a Qur'ani to Allah na bada labari ne akan manzan Allah amma in bai yi magana da shi bai kama sunansa kimanta shi ne ko ba kimanta shi ba annabi adam alaihi salatu wassalam shine baban kowa da Allah ya zo mishi magana a game da shiga aljanna Allah sai ya ce adamu Allah yake sai muka ce ya adamu to Adamu nan shine sunansa na yanka Allah idan ya zo kiransa sai ce ya adam ba a taba ma manzon Allah haka ya sai mishi ya Muhammadu ba ya mishi manzo na farko a duniya da ya fara da'awa shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da annabi nuhu ya yi addu'a game da ɗansa da Allah ya zo kore ɗan daga cikin iyalan annabi nuhu ƙala ya nuhu ƙala ya nuhu min ta'ala sai ce ya nuhu ya kai nuhu innahu laysa min ahlik wannan yaron baya daga cikin iyalanka da Allah ya zo kiran sai ce ya nuhu nuhun nan shine sunansa na yanka ai kun ji da yadda Allah ke kira annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya ce falamma aslama wa sallahu lil annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo zartas da abin da allah ya mishi umarni a cikin mafarki na ya yanka ɗansa annabi isma'il allah ya ce falamma aslama lokacin da su biyun suka sallama annabi ibrahim ya miƙa wuya zai yanka ɗansa ɗan ya miƙa wuya mahaifinsa ya yanka shi wa tallahu lidabin Allah yace ya kifa shi akan goshinsa yadda ake yanka dabba Allah yace wa nadainahu an ya Ibrahim sai muka kiraye shi muka ce mishi ya Ibrahim kad saddaqata ru'ya ka gaskata abinda muka nuna maka a cikin mafarki shi ma da Allah ya kira shi sai ce mishi ya Ibrahim Ibrahim shine sunansa na yanka jama'a ina kuna ji قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي اصطفيتك على الناس annabi Musa alaihi salatu wassalam kala sai ya ce mishi ya Musa ya kai Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ni ne na zabe ka akan mutane da aike na manzanci na da kuma littafi da na baka amma da Allah ya zo kiran sai ya mishi ya Musa shi ma sunansa ne yanka kenan Musa إذ قال الله يا عيسى بن مريم قال الله يا عيسى بن مريم أأنت ya isa bin maryam ya kai isa dan maryama sunansa na yanka kenan shi ma isa يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض جعلناك خليفة في kai dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mun sanya ka ne khalifa a bayan kasa shi ma da Allah ya zo kiran sai ce mishi ya dauda shi ma sunansa kenan dawo jama'a muna ji to ba inda Allah ya taba kiran manzon Allah da wannan sunan ya kama shi sai mishi ya Muhammadu babu in ka ji ya Muhammadu sai dai a bakin yan mandiri amma babu shi Allah baya kiransa Allah baya kiransa sai dai ya ayyuhan nabi يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها الرسول يا ايها المدثر يا ايها المدثر يا ايها المزمل يا ايها المزمل اما باي سي مش يا محمد كي من ثواني كو باكي من ثواني الله اكبر كي من ثواني وني لوكتي اذا يجو بي مغنى سي سي مش ده كي كي واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم سي سي مش ومنك ميثاقهم ومنك ومن نوح ومن sallallahu alaihi wa sallam sai ce mishi wa iz akadna min annabiyina mithaqahum katina mun yi yarjejeniya da annabawa baki ɗayan su sai kuma ya ce mishi wa minka da kai wa min Nuhi, wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam su ga da ya kira sunan su amma shi sai ya ce mishi wa minka da kai shara'a lakum min ad ma wasa bihi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shara'a lakum min ad-din Allah yace mun shar'anta muku wani abu na al'amarin addini Allah mai ka shar'anta mana yace ma wasa bihi nuhan abinda muka yi wa annabi nuhu alaihi salatu wa salam wasiya da shi da yazo kan annabi sai yace wallazi auhayna ilayka da wanda kai muka maka wahayi wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa kaga duk an kama sunan shi da aka zo kan manzala sai aka tsallake kuma idan ka kalli hatta yadda annabawa waɗansu abubuwa suke shigowa cikin ayyukansu na kurakurai su nemi abuwa da gyara da tuba a wajen Allah ka kalli bambanci da na manzan Allah annabi adam ai Allah ya ce mishi itaciya ko ƙarshe dai da shi da masu sayi suka ci itaciya to bayan sun ci itaciya sun ci itaciya wa na dahu ma rabbuhuma

matar su sun ci itaciya wa nadahuma rabbuhuma ubangijin sai ya kiraye su so biyu Allah sai ce musu alam an hakuma an tilkuma shajara ashe ban hane ku ba daga waccar itaciyar ba na ce kar ku ci ba wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin kuma ba na gaya muku cewa shaytan makiyin ku ne mabayyani ba ba na ce muku karku ci ba annabi adam da matarsa ba abin da suka ce sai kawai kala suka ce rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana Allah mun zalunci kanmu wa in lam tagfir lana Allah har in baka gafarta mana ba wa tarhamna Allah in baka ji kanmu ka mana rahama ba lanakunanna min al na. Allah zamu zama daga cikin wanda suka yi asara sun nemi gafara ko ba su nema ba to Allah sai ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi آدم من ربه كلمات فتاب عليه إن fatalaka adamu min rabbihi kalimatin annabi adam sai karbi waɗansu kalmomi daga ubangijinsa ya roki Allah tuba da waɗannan kalmomin fataba alaihi Allah ya karbi tuban sai ya feshi innahu huwa tawwabur rahim Allah mai yawan karban tuba ne mai rahama amma dai jama'a ku lura sai da annabi adam ya tuba Allah sai ce to mun yafi babu komai ai kun fahimta ko ku dubi annabi Musa alaihi salatu wassalam wata ran ya shiga garin alƙaryar ya shiga alƙaryar Misra ولقد المدينة من أهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركبه موسى فركزه موسى فقضى عليه قال کرامات آپ wa dakhala al-madinata ala hini gaflatin min ahliha annabi Musa ya shigo wannan alƙaryan a lokacin gafalan mutanen alƙaryan waɗansu malamai suka ce irin lokacin rana ta tsalan nan kafa ya ɗauke, annabi Musa sai ya shigo cikin alƙaryan fa wajada fiha rajulaini yaktatilan sai ya samu waɗansu mutane biyu suna faɗa hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi wannan yana daga cikin jama'ar annabi Musa shi ma ɗaya ne daga cikin banu Isra'il wa hadha min aduwihi ɗayan kuma yana daga cikin abokin gaba ne na annabi Musa ba kifte ne dan uwa ne yana layin su Fir'auna ne fastagatahu alladhi min shi shi'atihi ala alladhi min aduwihi sai dan uwan annabi Musa wannan banu Isra'il din sai ya nemi taimakon annabi Musa akan wannan abokin gaban sa annabi Musa na zuwa wannan mutumin sai ya hauro ma annabi Musa fa wakazahu Musa annabi Musa sai ya dunku da hannu ya doke shi alwakzu huwa darbu bi jum'il kaffi shine a dunku da hannu a daki mutum da annabi Musa ya dake shi fa qaza alayhi sai jefar da shi gawa ya mutu ya mutu hmm. kala sai ce hada min amali shaitan Allah wannan aikin shaitan ne baka ce na kashe shi ba gashi na buge shi ya mutu innahu aduwwun mudillun mubin shaitan makiyi ne mabayyani mai batarwa a fili kala rabbi sai ce ya Allah inni zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina na bugi wani ba da izinin ka ba ya fadi ya mutu fagafirli Allah ka gafarta mini fagafara na Allah sai ya gafarta mishi jama'a kun je da kai ce Allah ka gafarta mini Allah na jiranta sai da yace gafarta mini fa gafara lahu Allah sai gafarta mishi jama'a mun fahimta da kyau duk wani wanda ya aikata wani abu za ka samu in ya aikata aikin sai ya roki Allah ya ce yafe mini Allah sai ya yafe mishi to amma banda manzon Allah qala rabbi yasa ya ubangiji inni zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina fa bifirli Allah ka gafarta mini fa gafara lahu Allah sai gafarta mishi innahu huwal ghafurur rahim Allah ma mai gafara ne mai jinka in mun fahimta shi ma annabi Dawud alaihi salatu wassalam wata shari'a yi hmm. matsalar da aka samu a shari'ar shine ya ji gefe daya bai ji gefe daya ba sai yi hukunci Allah sai yake to an yi kuskure a cikin hukunci wa zanna dawud annama fatallahu annama fatallahu fastaghfara rabbahu wa karra raki'an wa ana faghfarna lahu dhalika faghfarna lahu dhalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'a lokacin da ya bayyana ma annabi dawud alaihi salatu wa salam cewa wannan jarraba ce shari'ar da aka yi akwai kuskure a cikin shari'a wa zanna dawudu annama fatannahu ay aikana dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu sai ne gafaran ubangiji wa karra raki'an wa anam ya faɗi yana mai ruku yana mai komawa zuwa ga Allah ku ji jama'a Allah ce fa gafarna lahu zalika sai muka gafarta mishi in kuma muna fahimta to duka inda zaka bi su annabi nuhu sun yi addu'a duka irin waɗannan zaka samu kowa sai ya ce Allah gafarta mini Allah sai ya gafarta mishi to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi ta tabuka akwai munafukai da yawa da ba su tafi yakin ba suka noke a gida suka ki su bi shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo sai suka zo suna ta ba da uzuri na ƙarya wannan sai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai lokacin da aka shirya za a tafi yakin ni ma har na shirya zan fito sai ɗana ya bata garin neman dan kuma kun riga kun tafi wannan sai zai ya rasulullah ai lokacin da aka shirya za a tafi nima har na kinsa dabbobi na sai suka wace a jeji garin neman dabbobin nan shi kenan sai kuka tafi wannan ya sai mata ta ce ba lafiya shi ya sa na zauna kowa idan ya zo ya bada uzuri a cikin waɗannan munafukan sai annabi sai mishi Allah ya gafarta ma duka abinsa to Allah kuma yana so a bari a bayyanar da munafikai sai ya ce wa annabi afallahu anka lima azinta lahu حتى يتبين لك حتى يتبين لك ladina صدقوا wa الكاذبين manzon Allah sallallahu alaihi wa da ya karbi uzurin su ya nema musu gafara da Allah ya zo jar abun sai ce mishi afallahu anka Allah ya maka afuwa tukunna sai ce mishi lima adinta da kuma yasa ka ba su uzuri amma ka duba dukkan sauran kowa sai ya ce Allah gafarta mini sai Allah ya ce na gafarta maka shi da nashi ya zo kafin a ce mishi ga kuskuren Allah sai ce afallahu anka Allah ya yafe ka ya gafarta a lokacin shi bai san ma mai yayi ba tukunna Allah sai ce mishi lima abinta lakum yanzu manzon Allah sa'an wani wannan manzo da muke ta faɗan falalansa da darajar san shine suke cewa idan ba zai bi in ba za a taka wuyar sa eh, wannan manzon ne eh wannan manzon ne ake ta inda zai fito daga kabarinsa daga madina ya zo in bai bi in ba da a taka wuyarsa wannan manzon ne wannan manzon Allah ya kara mana son annabi sallallahu alaihi wasallam wannan manzon ka duba kimar da darajar sa ka duba kimar da darajar sa shi rashin ladabi kawai in ka mishi rashin ladabi duk aikin da kai a musulunci Allah ya watsar baya so baya so baya so baya so baya so kuma wannan taka wuya da kuka ji ne suna ta za su taka wuyan faɗin abu jalin ai ya taɓa faɗa haka shine sanadiyar saukan ayoyin ƙarshen suratul alaq أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى suratul alam Allah ya saukar da su ne sanadiyar wannan kalma da Abu Jahalin ya faɗa na zai taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam bukhari ya fi da hadisin hadisin Abdullahi dan Abbas Abu Jahalin yake cewa la in ra'aytu Muhammadan yusalli inda al-Ka'ba la'afa anna ala unuki yace wallahi durran da naga Muhammadu yana sallah a Ka'aba zan je in taka wuyansa fa balaga nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan magana sai isa sai ya isa kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la in fa'alahu idan kuma ya aikata abin da ya faɗa ya taka wuya na ina sallah la akhazatul malaikatu udwan udwan malaiku da su tafe shi gaba gaba Allahu akbar saboda haka ba shi bane faru makiyin manzon Allah ai makiyin Allah ne shi fa manzon Allah dokto shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wasa shi ba a mishi wasa ka dubiye shi da wasa ka dubi dai wanda yafi kima abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin iyalansa wata rana bayan ya auri Zainab bint Jashi wannan kabiyar tana daga cikin sababin saukan farkon suratul tahrim zainab bintu jashin sai ta tanadin zuma a ɗakinta kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana son zuma saboda haka duk lokacin da ya shiga ɗakin zainab bintu jashin yakan jima a ɗakin saboda yakan samu wadatacciyar zuma da zai sha wannan abun da yake faruwa na jimawansa a ɗakin zainab bintu jashin sai bayi ma na aisha daɗi kuma bayi ma na na hafsa daɗi kun san kuma ai sha'anin kishiya da kishiya ko sai suka ga to yi da a yi su kwato mijinsu a hannun zainab bin jashin sai suka ce to yanzu abin da zamu shi ne idan ya shiga ɗakinta idan ya sha zuma bayan ya sha sa ya gama duk wanda ya kusanto kusa da ita ta toshe hanci ta ce ta ji karnin magafir a jikinsa wani abu ne da yake wari kamar tafarnuwa haka kowa ya zo kusa da ita ta ce ta ji warin wannan abun abunsa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha zuman sa ya fito ya zo ɗakin nana Aisha sai ta ce kai manzalla me ka cire haka yace babu komai zuma ne ta ce kai to amma dai gaskiya abun nan yana sada hankali bayan ya gama ya fita ya shiga wajen Hafsa ita ma sai ta toshe hanci ta ce kai manzalla wannan fa masoyansa ne suke mishi ina duk mun yadda masoyansa ne to wannan abun da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi kaga dai sa ne Allah yace kawai sai sun tuba in ta tuba ila Allah fa qad sakat qulubukuma ila Allah fa qad sakat qulubukuma fa in matasa guda biyu saboda wannan haɗe baki da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ba sun ma haɗe bakin ne akan soyayya haka ne ko ba ka bane Allah ya ce musu in ta tuba Allah idan kun tuba zuwa ga Allah wannan shine kadai mafi alkhairi gare ku wa in ta zahara ai ta ta'awana alaihi idan kuma kuka ce za ku haɗe mishi kayi wa in zahara alaihi idan kuka ce za ku hade mishi kai fa inna allaha huwa mawlahu to Allah zai shigo fada wa jibrilu malaika jibril zai shigo wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahid matansa ne ba matansa ne matansa ne Allah ya ce zai shiga ya taya shi malaika jibril zai zo wal malaikatu ba'da zalika zahid malaiku za su shigo matansa ne balle wani dan iska Nana Aisha ta faɗa da bakinta lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wa Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya halatta wa Manzan Allah auren duk matar da ta bada kanta kasan shi yana daga cikin kususiyar Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan mace ta zo ta sai mishi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na baka kaina kyauta to kawai sai dai a nuna mata daki ta je ta zauna sallallahu alaihi wa sallam wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi to lokacin da wannan aya ta sauka Allah ya halatta wa mata ba da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma yana so ya karba yayi to mata sai suka dinga layi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta zo ta ce ya manzon Allah ni ma ina so wannan ta zo ta ce na baka kaina idan ya kalla ya gaba ta mishi ba sai ce a ah, ki kawai abin ki nana Aisha ta ce wannan abin yana motsa mini kishi na ba ni jin daɗi ba sai sai ina goranta musu nakan ce oh yanzu mace ta kawo kanta da kanta wa namiji kuma kyauta kuma ta zo kiri da kiri ido biyu tana faɗan wannan maganan Allah sai saukar da aya yace turji man tasha'u wa turji man sha'u min kunna wa tu'wi ilaika? man sha'u, wa man ta gaita? wa man ittaqaita man tasha'u إليك من تشاء ومن تبيت ممن أدلت فلا جناح عليك ممن أدلت فلا جناح عليك الله سيسي ترجي من تشاء منهن كجنكر سد ودك تيسو لك zama aikin kun da farko matarsa ce ta ce ko oh, yanzu mata ba sa kunya su dinga kawo kansu sharaf Allah sai ce a turji man sha'u min hunna duk wacce ta kawo kanta ta ce ta baka kanta idan ka ga bata maka ba ka jinkirtar da ita wa tuwi ilayka man tasha'u wadda ka maka ka jawo ta a bata daki ka zauna wa ta gaisa mimman azalta in ma da ka ce baka so kaji kana so ka dawo da ita fala junaha alayka Allah yace babu laifi hadisin al-Imam al-Bukhari ya da shi nana Aisha tace ma ara rabbaka illa yusari'u fi Ta tace wallahi na kula kai duk abin da ya shafe ka Allah sai ya shiga cikin abu wannan fa da matansa ne amma Allah ke shiga na'am bayan Allah mun fahimta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya wuce tunanin ku ya wuce tunanin ku ya wuce maganar dunya ya wuce maganar dunya annabi ya wuce maganar dunya ya wuce maganar dunya Eh, zindiƙanci ne a cikin akidar da idan ana faɗa mutane ba su yadda yanzu dai ai wakoki kala kala ai kun ji su wallahi wannan akidar ita ce a cikin zukatan su Allah kuma zai bayyanar da ita a bakin kowanne ɗaya daga cikin su am hasiba alladhina fi qulubihim maradun Allah yukhrij Allahu abdanahum Allah ya kuna din Allah ba zai fitar da mai tarku a fili bane zai fitar da ita zai fitar da ita to wannan walaƙancin da cin kashin waje a ma manzon Allah maulidi dai yanzu a cikin mu waye bai ga maulidi ba duk maulidin da muka taba gani a rayuwar mu idan an hada waje daya ta kai maulidin in yas guda daya to yanzu kai akwai wanda zai sake ce maka kai ba ka san manzon Allah ai ƙarya ne mu kan sai dai a wani gari a ji a faɗa amma a bauti ƙarya ne wani ya sake kallon ka dan izala ya ce maka kai ba ka san annabi mun san wanda kuke so mun san wadda kuke so mun san wadda kuke so eh. bauta ma waɗansu abubuwa ne kuma bayan Allah waɗansu akidu ne miya to gashi kun ji dai watsan sun lamye riƙo na yulat ko duk da sun sun fito a cikin garuruwa irin waɗannan garuruwa na musulmi to amma abin da zai baka mamaki ai waɗansu daga cikin malaman sun sun fito sun kafirta wa'yantan ko da good to inda za ka gane abin dodori ne me na kafirta shi ana kafirta musulmi ne a da idan yan izala suna cewa wanda yayi kaza kafiri ne mai kaza kafiri ne mai ai sai kuke ana kafirta musulmai shi din baya la ilaha illallah ne da kafirta shi shi din baya sallah ne da kafirta shi o sai abinda ka gani a jikin sa ka kafirta shi shi ake gani a jikin kuma ake kafirta ana kafirta musulmi akwai babin ridda a musulunci walakanta manzon Allah ridda ce me bambancin wanda yake zai taka wuyan annabi da wanda yake da aqidar cewa karanta salatul fati ɗaya ta fi karatun alkur'ani sau dubu shida me bambancin su ba walakanta alkur'ani bane ba walakanta alkur'ani bane ko hadisin annabi zaka daga ka ce karanta shi ya fi karanta alkur'ani sau dubu shida balle karanta wani salati walakanta alkur'ani ne duk dori dori duk da dorido saboda haka yanzu ɗaya daga cikin abin da ya bayyana su ma suna kafarta musulmai to abin da kuka gani kuka ce mishi kafiri ne kuka ce musu kafirai ne wannan abun kuma ake gani abun wannan abun ake gani abun saboda haka bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu yadda wani zai walakanta shi Allah bai so zarta shi ba kisira kisira letar annabi ya mutsuka letar annabi ya mutsuka letar annabi ya aika mishi ya kama letar ya mutsuke ta annabi ya ce ya mutsuke mulkin sa ya mutsuke future sa inji annabi kuma haka ya tafi alalaci da shi da family sa haka ya tafi to waɗannan ladubba ne na mu'amalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam La ne na mu'amalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi lalle waɗanda suke rintse saututtukan su a gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana lokacin da suke magana da annabi suna rinse saututtukan su ulaika allazi namtahana Allah qulubahum litaqwa to waɗannan su ne Allah ya tsarkake zukatansu domin takawa takawa ya samu gida takawa ya samu wajen zama takawa ya samu matabbata imtahana Allah qulubahum litaqwa ai aklasa Allah qulubahum litaqwa saboda suna da ladabi gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lahum magfiratun wa ajrun azim Allah yake kuma suna da wata irin gafara da wani babban sakamako a ranar alkiyama al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisin daga cikin sabubban saukan waɗannan ayoyi da muka karanta hadisin Abdullahi bin Zubair yake cewa kadima rakbun min bani tamimin ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana wata tawaga cikin kabilar banu tamim sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana Abu Bakr sayyidina Abu Bakr yana ganin su sai yace ya rasulullah ya manzon Allah amiril qaqa ibn ma'bad yace manzon Allah ka shugabantar da qaqa ibn ma'bad akan waɗannan mutane fa kana Umar sai sayyidina Umar yace bal ya rasulullah yace ya manzon Allah amir aqra ibn hadith asa aqra bin hadith akan su a ruwayar al'imamu turmizi lokacin da akara bin hadis ya bayyana sai na abubakar sai ce ya lalla ista aminu ala kauni manzo Allah ka sashi zama jagoran mutanen fakana umar sai na umar ke la aminu ya lalla. kar ka sa shi ya zama shi ne shugaban amma ka saka ka'abala ma'abadin ka ya zama kowa na so ya nuna cancantar wadda ya fi dacewa a ce shi ne zai jagoranci waɗannan mutane kallama inda nabi sallallahu alaihi wasallam to haka suna ta magana a gaba ga annabi abubakar na so ya bayyanar da abin da ke tattare da wadda yake so a nada umar na so ya bayyanar da wadda alkhairan da ke tattare da wadda yake so a nada hatta irtafa'at aswatuhuma inda nabi sallallahu alaihi wasallam to har muryar sai ya dan dagu a gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa nazalat hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya yace ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun innal ladina yaqudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim to sai Allah ya ce sarki ya ce, yace innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat lalle waɗanda suke kiranka ta bayan ɗakunan matanka waɗansu larabawan ƙauye suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da suka zo sai suka samu ya shiga cikin gida to maimakon su jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito to sai suka ce kawai abin da ya fi kamata a yi ta kwada mishi kira sai suka kasa kansu bayan kowane ɗaki daga cikin ɗakin matansa kai tsaya a bayan wannan ɗakin in ma yana ɗakin ne zai kai ma tsaya a bayan wannan ɗakin in yana ɗakin ne zai sai suka kasa kansu kowane bayan gida bayan ɗaki sai aka saka wannan ce ya muhammadu ya muhammadu ya muhammadu suka rikita anguwa kawai da kira to wani daga cikinsu ma da ya gajin annabi bai fito ba sai dan wani bude ido bude ido ya ce mishi ya muhammad inna hamdi zainun wa inna zammi shainun ya ce mishi muhammad ai sauri ba fito baki na din nan idan na yabi mutum na gwada shi to ya gwadu kenan yayi ado ya zama abin kallo a cikin al'umma idan na zargi mutum na soke shi to kuma ya lalace ya ɗaiɗaike to lokacin da yake faɗan wannan maganan sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na fitowa da yaji wannan kalmar sai ce mishi zaka Allahu azza wa jalla yace ai wannan abin da ka faɗa Allah ne karshe da wannan matsayi wani inda in ya maka baki ka ce yadda wannan Allah ne kare eh, ka in ya yabe ka ka daukaka idan ya tozartar da kai ka tozarta yace mishi zaka Allahu azza wa jalla فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آتيت. الله أكبر. تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله كريم yake da wannan sifadin san ai waɗansu sukan bude idanu wa mutane da wani haka wani kace ma haka wani eh muni muni ai da gare muni eh <laughs> to nan duk ƙarya ne Allah shi kadai ne allazi aba'ad abahaka wa abaka Abba haka wa abaka in ya sa ka kuka dole ka yi kuka in ya sa ka dariya sai ka yi dariya in ya sa ka dariya ba wadda ya isa ya sa ka kuka eh. ba wadda ya isa ya sa ka kuka eh. ka san dama lokacin da tauhidi yayi karanci a tsakanin mutane to anan yan bid'a suke cin kasuwa sai kaga wani malami malami ya ta an muku da shi wani Allah Allah wani abin tsoro tsoro haka ne sai kaga kaman duk an in yi muku baki duk da ku haukace kai dai ka san addu'ar ka tana fi ƙarya ne dan izana ya kwana a garin ƙarya ne ƙarya ne inda kana da wani abun da za ka iya murkushe halin sunna da yau ba wani halin sunna nan kuma gani nan bari nan gani nan bari ranmu na hannun Allah ne baya hannun kowa ba mai iya komai da kowa sai Allah eh, wa ka bil ladina min dunihi Allah ya razana ka kawai ake da wani abu da ba Allah ba Allah ya sa gaci to sai Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat lalle waɗanda suke kiranka suke kwana ma kira ta bayan gidajen matanka ta bayan dakunan matanka aktsaruhum la ya'qilun Allah ya ce mafi yawan su Allah ya ce ba su da hankali ne ba su iya hankaltar abubuwa walau annakum sabaru Allah ya ce da dai a ce su dinnan sun yi hakuri hatta ta khuruja ilaihim har ka fito zuwa gare su lakana khairan lakum Allah ya ce aida shi ne mafi alkhairi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne wannan na daga cikin ladabi na ladubban musulunci kuskure ne ka je kofar gidan wani kana fara mai kira yana daga cikin ladabin musulunci idan ka je gida sallama idan kai sallama sai ka nemi izini hatta ta su wa tusallimu ala ahliha ayyuhal amanu تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني دا الله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الله تكركوا دينك شجاع جدا جدا باناكم حتى تستأنسوا وتسلموا على آلها أي حتى تستأذنوا وتسلموا على آلها الله تسيكون نبي إذني sannan kun yi sallama wa masu gida sifar hatta ta ta'anisu wa tusallimu ala ahliya Safwan bin Umayya yace wata rana ya shiga wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fadan kawai annabi sai ya ganshi akan sa sai yace mishi irji fa qul assalamu alaikum ahadukum annabi yace mishi koma waje ka tsaya sai ka ce assalamu alaikum ahadukum in shigo to sai kun yi haka ka'ida a musulunci ladabi ne na zuwa gidan wani kai sallama kuma ka'idar sallamar a musulunci sau uku idan kai ba amsa ba ka tafi abunka wannan ita ce sunna ba kuma in kai sallaman ba amsa ba ka nemi da kali ka zauna idan kai sallama ba amsa ba sau uku baki uku annabi ya ce ka tafi abunka ka tafi abunka haka abu musa lashari ya je gidan sayyidina umar baki uku yana sallama yana neman izini shiru sai kama hanya ya tafi sai umar ya fito bai gan shi ba ya ce ya ina abu musul ash'ari aka ce ayya bi da ya gama da shi ta ya ka zo ka yi sallama ina biyan bukata na ina so na fito ya ce a sau uku annabi ya ce in ba amsa ba mutum ya tafi sa ya ce to kawo shaida abu musul ash'ari ya san halin umar ya ce ka tabbatar min da maganar nan annabi ya faɗa to sai ka cikin mutanen Madina suna zane sai a cikin ku akwai da ya jin wannan hadisi suka ce ai duka mu ba mun ji ga wani yaro a tafi da shi ya je ga ya Umar Annabi ya faɗa to ladabi yana daga cikin ladabin musulunci idan ka je kai sallama a gida aka tambayi waye ka faɗi abu ka faɗi sunanka kar ka ce ni ne ni ne kauyanci ne kar ka ce ni ne idan aka ce waye ka faɗi sunanka da kasan shi mai gidan ko mai yawa in ya ji wannan ya san waye idan yana ce maka yusuf to karka ce mishi doctor wata shi ba da shi ke kiranka ba zai ta tunani saboda ka idan ya ce waye ka faɗi sunanka da kasan da shi yake kiranka in yana ce maka baban da ka ce baban amma ka ce ni ne wannan maguzanci ne sannan idan ka je gidan mutane kai sallama neman izini an tambaya waye ka faɗi sunanka annabi ya hana kuma kar ka tsaya a setin gidan yadda in an buɗe kofa za ka iya kallon gidan kar ka tsaya a setin ɗaki yadda in an ɗaga labule za ka ga ciki ka koma jefa ka tsaya to addini mu mai bai koya mana ba kar ka tsaya a setin ka san har yanzu akwai wuraren da ka samu wani da ce wai gafara ne gafara ne ko kuma kai ka ce assalamu alaikum sai ce yawwa haka ne hatta manyan manyan fadodin da kake gani wadda musulunci ne ya gina su da sunan musulunci aka shata su wai idan an shiga bana ka ce assalamu alaikum ne ka ce ranka da dade a wannan yanzu kai ka yi tunani shehu usmanu dan fodiyo zai zauna a fadarsa ka zo fadar ba kai sallama ba ka ce mishi ranka ya kai kana ganin shehu usmanu zai karɓi wannan gaiso ba zai karɓa ba ku ji tsoron allah kuma ku gyara idan an shigo fada a ce assalamu alaikum domin da sunan allah aka sari masarautunku, da sunan allah aka sari aka aka sari masarautun da musulunci wannan fadodin suke takama saboda idan an shigo a ce assalamu alaikum jama'a mun fahimta ku ce wa alaikum assalam in yaso a ce makaranta ya dada Allah ya dakatar da mu Allah ya mana albarka Allah ya ce walau annakum sabaru hatta takhruju ilayhim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim to sai mu kwana an sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk